Ah, dr isa ya danka min amana ya ce in raba musu akwai masara akwai shinkafa akwai gero akwai shiga yawo an waye gari galibin mabaratan da suke jihar nan sun bari galibi in ka ga mabarata baƙi ne sai masu rashin godiyan allah abin da ba a rasawa daga bisani na ji ra'ayin wasu shugabannin nakasassu kan wannan shiri ali abdullahi shango shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar bauchi eh gaskiya alhamdulillahi wannan abu da gwamnati take mana abu ne wanda an dan kwana biyu ana mana shi kuma gaskiya ya dan rage matsalolin da ake fama da shi na barace-barace don mafiya yawan mutane yanzu a wannan sanadi sun dan dogara da kansu suna dan tsayawa su yi sana'a tunda mutum na da dan abin da zai ci ya samu dan abin da zai dogara da kansa a maganar sana'a a jihar bauchi mun yi sa'a domin matar gwamnan bauchi hajiya habiyodun isa ya guda ta buɗe musamman wani masana'anta domin koyawa nakasassun nan ba kuturu da gurgu da makaho da kurma wanda duk zai iya an koyar da su sana'o'i daban-daban. sunana tijjani abu kogo ne sakataren kungiyar na na jihar bauchi wannan abu da aka bayar wato muhimmancinsa na farko dama shi da kamar inda ake ɗaukan wanda za su iya aiki capacity building eh. suna da wato abubuwa wanda suka dangana da shi eh. to mu ma ana so dukkan na kasashe ya zamo yana da self reliance wato dogara da kansa eh. kaga idan aka ce yana dogaro da kansa to ba zan tafi wajen ka neman wani abu da zan dogara da iyalaina ba domin na dogara da kaina eh. to shi gwamna yana tunanin idan yana yin haka din nan ai kaga ba za a ci an hana bana bara da karfi ba wannan wato kamar inda aka yi ake bada abincin nan eh. ai wato doka ne a boye ka gane ko wato doka ce a ɓoye ba sai an aiwatar da ita ba domin idan wannan abin ya wadatar da abin da ake ci to ai tafiya bara din an dakatar da shi dama abin da za su ake nemo a wajen bara din eh. kaga an kafa doka a cikin dabara eh. ana ba su abin da za su ci suna zaune wanda za su yi kasuwanci suna zaune suna yi eh. kaga sun zama to self reliance shugabannin kasasu kenan a jihar Bauchi da bayani dangane da shirin neman hana bara akan titi da gwamnatin jihar Bauchi ke shirin aiwatarwa